Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a kullum a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na da da biyu biyar sai kuma alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace abdi ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin haɗin gwiwa tsakanin waɗansu cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da masarautun jamhuriyar Nijar na inganta rayuwar mata da ƙananan yara. Sai kuma batun bakin haure da ya ɗauki hankali a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin manyan jaridun Amurka wannan mako da nazar Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ko masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana shan kan hantsi wato ana shan hantsi ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Yayin da hukumomi a kasar Kamaru ke binciken wasu munanan laifuka da ake zargin sojojin gwamnati da aikatawa a yankin Arewa mai nisa, rundunar sojin Amurka ta yi kiran da abukadi a yayin da take ci gaba da bayar da horo ga sojojin na Kamaru. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce za ta ci gaba da haɗa kai da ma'aikatar harkokin wajen Amurka wajen tabbatar da cewa gwamnatin Kamaru ta ladabtar da duk waɗanda ke da hannu. A cewar kakakin ma'aikatar tsaron ta Amurka Manjo Janar Shir Linkel a wani saƙon imel da ya tura muryar Amurka. hukumomin kamaru sun damƙe sojojin kamaru bakwai bayan da aka yada wasu fayafayen bidiyo biyu a kafafen sada zumunci da ke bayyana al'amarin ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon na nuna wasu da ake zargin sojojin kamar ne na harbe wasu mata biyu da kuma wasu yara ƙanana biyu a yayin da kuma wasu masu kama da jami'an tsaron kamaru ke harba wasu fararen hula wajen su goma sha biyu waɗanda ba su ɗauke da makamai a yayin wani aikin kakkaɓe ta'addanci a yankin na arewa mai nisa. kasar myanmar na yin duk abin da take yi don maido da 'yan rohingya sama da dubu zuwa gida a cewar wani babban jami'in gwamnati ƙasa da kwana guda bayan da firaministan ƙasar bangladesh mai makwabtaka da myanmar ɗin wadda ke baiwa 'yan gudun hijirar rohingya mafaka ya zargi ƙasar mabiya addinin buddha da yunkurin hana musulmi dawowa muna kan aiwatar da tsarin maido da 'yan rohingya daki-daki kamar yadda aka tsara abinda wing myat iya ministan kyautata rayuwar jama'a ya faɗa a hirarsa da sashen bama na muryar amurka kenan 'yan rohingya sun gudu zuwa bangladesh bayan abinda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gano cewa shiryayyen hari ne sojojin myanmar suka kai kan wasu ƙauyukan 'yan rohingya To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasashen Rasha da China ji Alhamis sun yi kiran da a sassauta takunkuman da kasashen duniya suka kakaba ma kasar Koriya ta Arewa a matsayin sakayyar kawar da makaman nukiliya da take yi wanda hakan ka iya gurgunta kudurin duniya na matsa ma Koriya ta Arewar lamba. china ta yi matukar imanin cewa ba matsin lamba ne mafita ba a cewar ministan harkokin wajen china wang yi a bayaninsa ga wata muhimmiyar ganawa ta kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya game da koriya ta arewar ya ƙara da cewa da aiwatar da takunkumin da kuma amfani da zaɓin siyasa duk na da amfani a tsarin kwamitin sulhun Wang ya yi kira ga kwamitin sulhu mai mambobi sha biyar da ya yi amfani da wani tanajin da ya amince a yi kwaskwarima ga takunkumin. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya goyi bayan shawarar da China ta gabatar. A halin da ake ciki kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gaya babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya cewa har yanzu fa ƙasar Iran na ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. Daga yanzu zina za ta daina zama laifi a ƙasar indiya wanda ya biyo bayan wani hukuncin da kotun kolin indiya ta yanke ji alhamis a ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka duk mutumin da ya tara da matar wani ba tare da amincewar mijin ba na iya fuskantar tuhuma da shari'a da kuma hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari dokar ta baiwa mijin damar kai karar kwartan to amma dokar bata baiwa matar irin wannan damar ba kotun kolin india jiya alhamis ta soke wannan dokar lokaci ya yi da ya kamata a ce miji ba mamallakin matarsa ba ne a cewar babban alkali deepak misra yayin da yake karanta hukuncin ya kara da cewa fifita wani jinsi kan wani a shari'ance bai dace ba a hukuncinta kotun ta ce zina wata harka ce ta sirri tsakanin baligai biyu masu yin ta, to amma har yanzu ana iya saki saboda zina. to a gaida ibrahim ka almasi garba da karanto labarai To bar mu bude taskar hotonin namu a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya aiko da rahoto cewa an ɗauki lokaci ana muhawara kan batun bakin haure. Baba gare ka. Batun bakin haure batu ne da ka iya zama alheri ga kasashe da 'yan ciranin suke zaune saboda za a iya samar musu da hanyoyin samun kuɗi a kasashen da ba kasansu na asali ba a cewar shugaban sashen cinikayya da ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya Mukisa Kitiyu da yake tattaunawa da manema labarai bayan wani taro akan batun bakin haure a nahiyar Afirka. Babban sakataren sashen cinikayya na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya yi ba wa kasashen Habasha da Rwanda game da yadda suka samarwa bakin haure ayyukan yi a kasashen su. There are two types of migration that are taking place in Africa. One is the voluntary movement of persons out of their countries in pursuit of uh, better pastures. And the second one is involuntary migration mainly because of uh, collapse of law and order, personal insecurity. Ya ce muna da bakin haure iri biyu a nahiyar Afirka. Na farko su ne waɗanda suka bar ƙasashensu da son ransu saboda neman abin masarufi. Akwai kuma waɗanda suka bar ƙasashensu saboda tashin hankali. Kuma ya ce tsakanin shekara guda an samu kimanin ƙasashe 21 da tashin hankali a nahiyar Afirka. kuma ko shakka babu wannan al'amarin ya haifar da bakin haure masu yawan gaske a afirka wani nazarin da sashen cinikayya da harkokin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya wato antag ya gudanar a nahiyar afirka a bara ya gano akwai mutane sama da miliyan goma sha tara da suka yi irin wannan tafiye-tafiye kuma kashi hamsin da uku cikin ɗari sun shiga ƙasashen afirka ne kana afirka tana karɓan kimanin bakin haure miliyan biyar daga wasu sassa na duniya mukisa ya ce matakan da hukumarsa take niyyar ɗauka akan wannan batu sun haɗa ne al First of all, to append our support and approval, endorsement of the Global Compact on Migration that's going to be signed in Morocco in December. The second message is to bring to the world an awareness. Da farko za mu ba da goyon baya ga kudirin bakin haure na duniya da za a rattaba hannu a kai a cikin watan Disamba a kasar Morocco. Kana za mu sanar da duniya cewa batun bakin haure batu ne mai amfani musamman kasashen da bakin hauren suke zaune ita kuwa mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta hada batun bakin hauren ne da canjin yanayi da yaƙe-yaƙe tana cewa but the challenges that we have today really go beyond just any one response it needs a collective response waɗannan kalubalolin sun sha karfin mutum ɗaya suna buƙatar haɗin kai wurin yaƙi da su saboda akwai abubuwa da ake yi tare akan batun bakin haure da canjin yanayi da tashin hankali a duniya waɗannan duka na buƙatar martani ne daga ƙasashen duniya baki ɗaya baicin taron kolin majalisar ɗinkin duniya na 73 akwai taruka masu muhimmanci da ake gudanarwa a gefen taron kuma ana tattauna abubuwa masu nasaba da ci gaban al'umma da tsaro da kuma zaman lafiya baba ya kuma kiri sashen hausa da muryar amurka daga zauren taro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york a gaida baba sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da taron haɗin gwiwa tsakanin waɗansu cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma masarautu ga Haruna Mamman Bako da ci gaban rahoton. Ƙungiyar sarakunan gargajiya ta janguriyar Nijar ce da tallafin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'umma da ake kira UNFPA suka shirya wata ganawa a garin birnin Kwanni kasancewa ɓangarorin guda biyu suna da yarjejeniyar yin ayyuka tare don ceto yara iya mata daga auren doli da hana su da ake yi zuwa makarantun ne haka ma da hana mace-macen yara da iya mata a wuraren haihuwa. Alhaji Muhammad Salifu Sardauna shi da mai An yi taro ne na abin mi farko kasan muna da hulɗa da ƙungiyar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ake ce ma ENFPA bisa ga abubuwa da yawa yadda sun ka danganci ma aure na ƙananan mata kamar lakwal na yara musamman mata da sauran abubuwa na wajen ahe-ahe na espasuma da nisansu da sauransu don kuma muna da wata hulɗa da su bisa ga waannan abubuwa da yake yanzu dole shekara ta ya kusan karewa shine mun ka zamna mu gani abubuwa kowane region bisa ga wace jiha kowane mi sun ka yi bisa ga waɗannan ayyuka kamin a kai karshen shekara ne ne an ka yi bisa ga wannan hulɗoɗi da mu da su a nasa ɓangaren shugaban gundumar birnin kwanni da ke jagorancin soma taron na sarakunan gargajiyar malam mun kai sarka ya yabawa sarakunan game da ƙoƙarin da suke yi domin bunƙasa rayukan al'ummar wannan ƙasar. échanges et les discussions de cette revue à mi-parcours permettront d'identifier les insuffisances et de ce fait envisager les actions futures. Mun tabbata cewa wannan kasafin a matsakaicin zango da kuke yi zai ba da damar gano cikas ɗin da aka samu a cikin waɗannan ayyuka domin ɗaukar matakai a can gaba. Da sunan hukumomin wannan ƙasar yana amfani da wannan damar domin yin godiya ga masu hannu da shuni kamar hukumar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da tallafa ma ɗiya mata da kyautata rayuwar yara ƙanƙana da ake cema unicef da unfpa hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da bunƙasa rayuwar al'umma a cikin wannan ayyuka da suka taimaka muku na ci gaban ƙasa taron na birnin kwanni sai sawar sarakunan na gargajiya su yi waiwaye don tafiya domin gano irin nasarorin da suka samu ko akasin haka game da alƙawullan da suka ɗaukarwa wa hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'umma don uwaye su bar ɗiya mata su yi karatun boko tare da rage mace-macen ɗiya mata da yara ƙanƙana a wuraren haihuwa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar. Ka bar mu rufe taskar rahotannin namu a kanan daban Najeriya inda jami'an tsaro ke ci gaba da gudanar da bincike domin gano 'yan bindigan da suka nemi hallaka tsohon sakataren sarkin Kano Alhaji Isa Sanusi Bayero. Alhaji Isa Sanusi Bayero wanda aka fi sani da Isa Pilot ya kwashe shekaru da dama yana aikin tukin jirgin sama gabanin ya zama sakataren sarkin kano a zamanin marigayi alhaji ado bayero kafin daga bisani ya yi marabus wani lokaci a cikin wannan shekara da almurun ranar asabar ɗin makon jiya ne wasu mutane su biyar ɗauke da bindigogi suka je gidan alhaji isa sanusi da ke unguwar sharaɗa fesuwan a nan birnin kano da nufin kawar da rayuwarsa kamar yadda ya shaidawa muryar amurka akwai mutum biyar da suka zo da bindiga bindigogi suka ce sun zo su ɗauki raina kafin masu shigo sai da bindiga ta subuce a waje su kuma su biyar suka shigo suka ce waye isa a cikin su kowane ce babu isa a ciki da na ji hayaniya ta kace shine sai na buɗe kofa musu magana me suke hayaniya sai na ga bakin bindiga na ga bakin bindiga sai na rufe kofata sai suka daki kofar koba ta ki buduwa sai na kashe fitila to da za su tafi ne sai suka ce to a ah, ai gwamnati mu kashe mutum daya su san wanda suka turo mun yi aiki sai suka ce a ah, su kawai isa aka ce su kashe shikenan sai suka tafi kuma haka zalika mun sami zantawa da guda daga cikin waɗanda lamarin yau kana a idanunsu sunana ali abdullahi ni ina aiki a gidan yallaɓai isa pilot ni direban sa ne ranar asabar muna zaune bayan sallan magariba kawai sai muka ji kara haka ni da abokanan na to jin wannan karar sai muka tsaya muna takaddama a junanmu sai ni nake cewa ai na ga tayar mota ce ta fashe su kuma sai suke ce a ba tayar mota ba ce wannan bindiga ce to ni dai muna su na ce bari in leka an gani ina fita waje sai na hango mutum biyar da yake kofar gidan nasa tana da tsantsayi haka na hango su can daga kofa da bindigogi to ni dai da haka ban yi tunanin komai ba na san dai akwai irin ma'aikata 'yan sanda sukan dan zo fatarar unguwar haka to kawai ne tunanin haka domin sukan zo mu dan gabatar da su na tafi gurinsu to ina zuwa kawai sai suka rike ni sai suke ce mun ina mai gida isa pilot sai na ce to ni na musu karya cewa ni bako ne ban san shi ba ni ma yanzu na zo kowanne mataki alhaji isa pilot zai dauka dangane da wannan batu kawai ni na yadda kawai allah ya kaddaro na lamari ko ma me yake faruwa su 'yan sanda in sun yi binciken su da kyau za su samu yadda abin yake kenan yanzu ko 'yan sanda sun ce ga sakamakon bincike kai ba ruwan karshe a sai su je su bincike abin da hukunci ya kama sai a musu hukunci ai hukuma ta dauke lamari kuma ba ni nake magana ba yanzu yanzu haka dai rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta ce tana gudanar da bincike da nufin zakulo waɗanda ke da hannu a wannan yunkuri na kisan gilla kamar yadda kakakin rundunar sp magajin musa majiya ya tabbatar mai girma kuma shi na da umarnin sacin binciken manya-manyan laifuka su bincika domin gano wanda suka yi wannan abun ko wanda suke shirin wannan abun da kuma niyyar su ta aikata wannan masu bincike suna iyaka kokarin su kuma idan lokacin da ya kamata yi an samu wata nasara da ya kamata ba za ta kasa harkar binciken ba insha Allah za mu sanar da duniya akwai wanda kuka kama ya zuwa yanzu a cikin waɗanda ake zargi babu wanda muka kama a cikin su sai dai kuma daga cikin wanda aka yi atakin wanda suka gani da ido shi Alhaji Isa Falaja kama na bayanan mutum biyu sun zo mu ɗauki su Binciken ku ya nuna muku akwai wasu waɗanda suka ci tsabin? Ba mu da labari sai dai ko shi idan yana da shi, shi in yana da wani wanda yake ganin yana da tuhuma a gare shi, na ganin ya kama da zamu faɗa da bincike a kansa. Kakakirin da na 'yan sanda ta jihar Kano kenan SP magajin Musa Majiya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. gaishe ku kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Malaika na kupende malaika Malaika na kupende malaika Itwa na mwenzio Itwa na Nashindwa la mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindwa la mali sina we, ningekuoa malaika. Malaika. madala har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ga shirinmu na gaba. alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A cikin shirin namu na yau, za ku ji hirar da baraka bashir wakiliyar sashen hausa ta yi da wata matashiya da ta rungumi sana'a domin dogaro da kai a cikin hirar ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar amma da farko ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta maryam sale yusuf eh, ina sana'ar kamar kayan adon mata haka tun daga atamfa mayafi kayan kyalikyali awarwaro hmm. da dan yi haka har takalma da jaka kaya dai zalla na mata gaskiya me yasa ba kya da na maza <laughs> a'a saboda ai yanzu zamanin ko kuma ma ni da yanda na sani percentage na kuɗi hmm. yana hannun mata oh yanzu ku iya koma ah ai duk wanda yake nema akan family shi ne da yawa um kamar kimanin shekaru nawa kina wannan sana'a ga ki matashiya gaskiya fa to kin ga yanzu na gama makaranta hmm. alhamdulillahi to amma tun ina makaranta tun ina wajen shekara ta ta biyu a makaranta hmm. na fara kika fara hmm. wani kwas kika yi a makaranta na business admin To a lokacin da kike makaranta ya kika hada kasuwanci da karatu? To alhamdulillahi gaskiya mutane za su zaton akwai wahalarwa a hakan hmm. amma gaskiya in ka sa kanka za ka gan shi ba abu ne mai wahala ba ai kina sai wa wanki ɗalibai yawwa ɗalibai har ma da malamai ba su miki kuɗi eh to dama ita sana'a ta gaji haka hmm. to amma ko an rike din gaskiya ban samu challenge mai yawa ba saboda bata kai ni ga dole za ka ji ba daɗi ka je ka dawo ka je ka dawo amma idan ka sa a ranka dama sana'ar ta gaji haka ba zai wani dame ka ba me ya hankalin ki kika fara sana'ar gaskiya saboda kudade a hannun mata suke shikenan abin da ya ja ki? gaskiya kuma ina da wannan fashion na kawai ina son fashion da style ba karatun da kika karanta na harkan kasuwanci ba ba shi bane kuma ya jawo hankali na mm. gaskiya ba shi ne karatun da na ba shi ne ya jawo hankali kawai sha'awa kawai sha'awa kayan ne saboda ni ina mace ce ina son kwalliya to bayan kin gama karatu um, a lokacin banda eh, nunawa a kawayenki da sauransu akwai wasu hanyoyi da ke bi na tallata kayan eh sosai family na gaskiya da yan uwa da abokan arziki daga ko'ina. baki amfani da kafar sadarwa ina amfani da shi wanne daga ci ina amfani da instagram da whatsapp kina samun kuma kasuwa ta gaskiya alhamdulillah dai ana samu um, idan kika wannan um, in kika saka waɗannan kafafa kina samu waɗanda biki san su ba kuma su ce za su bukata? eh gaskiya akwai to taya kike sayar kuke cinikayya tunda zan juna ba a ta whatsapp ta instagram ne za su ga eh. ce suna bukata to gaskiya wannan zamanin da yake technology ya leka ko ina to ya zama kawai kamar normal online ne mutum zai ga kaya ya ce yana so kuma a ce mishi idan har yana so sai ya turo kudin shi hmm. to kamar kawai zai sadakar ne zan hmm. ce ko hmm. menene sannan sai yana turowa yawa sai in tura musu da kaya kin fuskanci kalubale tun da kika fara wannan sana'a a'a sosai ma ai ai akwai kalubale da na fuskanta shine na a rike kudin sana'a ta yi kamar zata mutu mutu mm-hmm. gaskiya shine babban kalubale to amma idan har ka fuskanci cewa dama ne din sana'a ce haka mm-hmm. ta gaji haka kafin ka kai wani mataki dole sai wa'annan abubuwan sun yi gaskiya ko an kai ni mm. da yake alhamdulillah iyaye na suna taimaka min suna supporting dina gaskiya ba a taba kai ni dai kasa da mm. bashi ba zan ci mm. saboda yawa an rike to zan yi kokari in tashi ga ki mace wani irin shawara zaki ba yawanki mata akan sana'a eh to shawarar da zan bayar ita ce idan har kina mace kina yin sana'a kuma kina son ki ci gaba dole ki ɗauke ta da mahimmanci sosai da sosai in such a way that duk wani challenge da ya zo miki ki kokari ki iya magance shi gaskiya kuma ala kulla halin ki zama mai fito da sabon abu ki dinga kokari kina karawa wannan sana'a taki inganci da abubuwan da ya kamata Masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu da baraka bashir da ta yi hirar da ita da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. da malamai yanzu kuma ga nazir hausawa da sharhin jaridin amurka sharhin jaridun amurka A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken dariyar ƙarshe labarin ya ci gaba da cewa daukakar da yake da ita da kima ta rugurguje a yayin da aka tisa kiyar bill cosby da ankwa zuwa gidan yara a ranar talatin da ta gabata yana dan shekaru 81 sakamakon kama shi da laifin baiwa mata kwaya su bugu sannan ya yi amfani da su a katafaren gidansa da ke kewaye da katanga wannan hukunci ya sa bill cosby ya zama shahararren mutum na farko da gangamin mitu ya kai gidan yari wanda ya yi sanadiyar karshen gawurtaccen mai wasan barkwancin kuma tauraron gidan talabijin da ya shahara cikin bakake da kuma fararen fata an dai hana cosby damar yin magana a kotu kafin da kuma bayan yanke hukuncin a wani jawabi da mai magana da yawunsa ya yi ga manema labarai cikin bacin rai andrew wyatt ya ce ba a taɓa yankewa wani mai wasan barkwanci hukunci da bambancin launin fata da wariyar jinsi kamar sa ba. Sai jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Nikki Haley ta ce dariyar da aka yi wa Trump a sakamakon jawabinsa a Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna suna matukar ƙaunar gaskiyarsa ne. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ne ke haley ta ce dariyar da aka yi wa jawabin shugaba trump wanda ya gabatarwa da duniya ba cin fuska ba ne sai dai kawai ya burge su ne da gaskiyarsa ta rashin diflomasiyya mrs haley ta faɗa wa tashar labarai ta fox cewa sun san yadda yake da gaskiya kuma baya amfani da diflomasiyya kuma abin ya ba su dariya ta ƙara da cewa yana da matukar gaskiya wannan shine abin da ya ja hankalinsu. Jakadiyar ta ce shugabannin ƙasashen duniya na ganin Amurka da sabuwar martaba sai mu leƙa jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken magoya bayan Ford sun aika da takardun shaida kan ta faɗa musu cewar Kavanaugh ya nemi lalata da ita shekaru da suka wuce. Labarin ya ci gaba da cewa Christine Blasey Ford ta faɗa wa mijinta a shekarar 2012 cewar Brett Kavanaugh ya nemi yin lalata da ita ta ƙarfin tsiya haka kuma ta faɗa wasu shekara guda bayan haka. kamar yadda wata takardar shaidar da aka bayar a ranar laraba da ta gabata ga kwamitin shari'a na majalisar dattijai ta nuna haka kuma ford ta faɗa wasu abokanan nata biyu labarin a shekarar 2016 da shekarar 2017 kamar yadda wasu ƙarin takardun na shaida suka nuna amma mijin ford shine kaɗai ya san sunan kavanaugh abokanan sun san cewa dai kawai wanda ya aikata hakan alƙalin gwamnatin tarayya ne sai jaridar usa today da tarwaito labari mai taken za a yi amfani da kalandar brett kavanaugh ta shekarar 1982 a matsayin shaida akan zargin neman lalata da karfin tsiya da ake yi masa sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya to a gaida naziru sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum DOA mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar girgir a jihar Zangar a jamhuriyar Nijar. Yanzu zan yi amfani da wannan dama mai cewa ga shugabannin kwadago na Najeriya da gwamnatin Najeriya su yi kokari don Allah su sasanta tsakanin su duba yadda kasan su take. Da fatan Allah ya sa fi don suna aiki ne a kan ƙasa ba don kishin aljihunsu ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana su Sufiyanu nugunan Zangon Daura. Yana so in yi amfani da wannan dama a kan yajin aikin da kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta shiga. Hakika mu talakawan Najeriya wannan yajin aikin bai mana daɗi ba. Saboda mun san cewar siyasa ce tare da musgunawa talakan da baya aikin gwamnati saboda haka ina kira ga kungiyar kwadagon najeriya ya kamata ku koma ku sake tunani menene zai biyo wa talaka idan an ƙara albashi ko kuma wani alfanu ne shi talaka zai samu game da wannan karin albashi da fatan za ku sake tunani akan wannan yajin aiki da kuka shiga. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice yayin da hukumomi a kasar kamar ke binciken wasu munanan laifuka da ake zargin sojojin gwamnati da aikatawa a yankin arewa mai nisa, rundunar sojin Amurka ta yi kiran da abokadi a yayin da take kuma ci gaba da bayar da horo ga sojojin na kamaru. Kasar Myanmar na yin duk abin da take iyawa don maido da 'yan Rohingya sama da dubu saba'in zuwa gida. A cewar wani babban jami'in gwamnati ƙasa da kwana guda bayan da Firaministan ƙasar Bangaladesh mai makwabtaka da ƙasar ta Myanmar wadda ke baiwa 'yan gudun hijirar Rohingya din mafaka ya zargi ƙasar mabiya addinin budda ɗin da yunkurin hana musulmi dawowa gida. Ƙasashen Rasha da China jiya Alhamis sun yi kiran da a sassauta takunkuman da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba ma ƙasar Koriya ta Arewa a matsayin sakayyar kawar da makamin nukiliya wanda hakan ka iya gurgunta ƙudurin duniya na matsa mata lamba. To a gaishe kama su saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinan mu na facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da ya haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniya mu john alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma na lafiya da alheri.